Tsula da yaron Tsula ba su san komai ba sai dai rushe-rushe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 social media wanda idan kuna biye da mu a cikin shirin nan daki da daki za mu kawo muku wannan waka. lallai dai wannan tsamin dangantaka ya ƙara kamari tsakanin dauda kahutu rara da wani bangare musamman ma wanda suke zargin cewa dauda kahutu rara yana wato yana wato yana yawan wato yi ma mai gidan sahabaci a sababbin waƙoƙinsa wanda tuni 'yan bangaren kwakwasiya suka fi suke caccaka wato dauda kahutu rara inda dai tuni shi dauda kahutu rara bai taɓa fitowa ya nuna cewa wato yana da wanda yake a irin wato kalamansa da yake zubawa a ɓangaren waƙarsa ba to amma sai dai wato bangaren yan kwakwasiya wasu daga ciki suna kallon cewa irin kalaman da dauda ka hutu rara ke faɗi wato ba kowa yake gaya mawa ba sai mai gidansu wato ma duku uban tafiya to amma sai dai a wannan karan ya yi bugu zazzafan waka wanda aka yi malakabi da suna wato da tsula da yaron tsula da san komai ba sai rushe-rushe wannan dai sabuwar waka da aka zubo musamman ma akan wato abin da ke faruwa a jihar jihar Kano tuni dai aka fara wato Allah wadai da wasu abubuwan ayyukan da gwamnatin Kano take gabatarwa musamman ma na rushe-rushen gine-gine da take gabatarwa sai dai ana kallon cewa tuni dama ita wato gwamnatin jihar kano wato gwamnatin sabo gwamnatin jam'iyyar nnpp wato ta kwankwasiya amana tuni dama tun a wajejen neman zaɓe ta sha alwashin cewa za ta karɓo duk wata kadara da aka sani ta gwamnati to amma sai dai tun an fara jin daɗin wato irin kauce-kauce da rushe-rushe da take yi tuni yanzu tun da wato wato aski ya zo gaban goshi ya fara ɓata ma wasu rai saboda abin da ke faruwa wa'inda suke ganin kamar jifa ta tsallake su to sai gashi tana nema ta runtumo kome wanda hakan ke nufin cewa wato wannan jifa da gwamnati take yi na bangaren rushe-rushe babu wani bangare ta bari talaka ko mai kuɗi duk wanda ya sai kayan gwamnati kamar yadda suka sha alwashi to ya sai banza kuma sai sun rushe shi sai dai a wani sabon bidiyo da yake ta tarandin yake ta yawo a kafafen sada zumunta na social media an ga inda wato wani magidanci yake jihadi inda yake nuna cewa babu wanda zai rushe masa gida tunidi wato kwamitin wato rushe-rushe da yake gabatar da rushe-rushe yake nuna masa da ya hito cikin gidan shi da iyalinsa domin kuwa yau sai sun ruguje wannan wuri, inda kuma shi ya ce gara a tattara shi da shi da iyalin nasa a rushe su domin kuwa shi ba zai yiwu ba ya zuba kuɗin da suka kai darajar naira miliyan goma sha takwas amma yana kallo a ce lokaci guda an zo an rushe ta wannan dalilin ne ya sa ya ce ce ya yarda shi ya yi jihadi in dai akan iyalinsa ne da dai aka ga dai wato 'yan ƙananun wato yara a cikin hidimar tasu wanda ake kallon cewa hakan samsam bai dace ba a ce wato an zo za a rushe irin wannan gine-gine domin ko gine-ginen kamar yadda yake magana yana cewa shi ba ɗan siyasa ba ne balatana a ce ya sai gidan shi ta hanyar siyasa sai dai abin da ya fi sani shine ya tabbatar da cewa duk wata ka'ida da ake nema kafin ya sai guri ya siye shi kuma duk wata ka'ida da ake nema ta ginin gida ya bi duk wannan ka'idojin kafin ya gina gidansa to amma sai dai wato daga cikin 'yan kwamitin wani ke cewa dai ya kauce ya je ya ci gaba da addu'a inda tuni shi kuma ya ce zai yi addu'a to amma dai ba zai wuce ba akan watu za a danne masa a haƙƙinsa domin kuwa ya tabbatar da cewa wannan gida da yake ciki mallakinsa ne kuma duk ka'idojin da ake bukata ya cika su sai dai a nasa ɓangaren wato an ji wani bayani da lauyan wato jam'iyyar apc ya fitar inda ake shari'a wato a ɓangaren abin da ya shahi wato tsakanin rashin yadda da wato zaben da aka gabatar wato na wato na gwamnoni a jihar kano inda tuni wato alkali wato alkali ya karbi korafin wato lauyoyin da suka gabatar wato waɗanda suke kare jam'iyyar apc wanda hakan ke nufin cewa yanzu jam'iyyar apc ta fara samun nasara a kotu wanda hakan ke nufin cewa idan aka ci gaba da tafiya a haka wato kotu na iya anshi wato ainihin wato zaben da aka yi wato na jam'iyyar nnpp da apc na gwamna a kano wanda ake ganin cewa akwai kurakurai a cikinsa wanda tuni jam'iyyar apc ta je ta shigar da ƙara wanda har yanzu ana can ana ta buga shari'a akan wannan zance tabbas dai ana kallon cewa wato akwai a ringizan gurgu da aka yi da kuma wato da kuma gurgu da kuma voters card wato wanda aka yi rijistar su wanda ba su kammala abubuwan da ake bukata ba wanda hakan shine ya kawo ma wato ya kawo ma wato jam'iyyar NNPP nasara sai dai jam'iyyar NNPP ya yanzu bata yadda da kalubalen da ake fuskake ake zarginta da shi ba lallai irin wannan wato matsaloli da ake fuskanta hakan ya samo asali ne tun bayan da jam'iyyar wato NNPP aka sanar da ita ce ta lashe zaɓe Da na kuma jam'iyyar apc ta garzaya kotu tana nuna cewa ba ta yadda da wannan zaɓe ba sai dai a wannan karan ba a taɓa karɓar korahin jam'iyyar apc ba sai dai kuma a wannan karan an karɓi korahin jam'iyyar apc wannan na nufin cewa hakan ka iya sa jam'iyyar apc ta yi nasara a kotu sai dai ana kallon cewa duk wannan ƙalubalen abin da yake faruwa hakan na iya zama wato taron shan shayi kamar yadda wani ke bayani a kai yana cewa ba lallai ba ne a kai wato a kawo ƙarshen wannan matsala wato a tsakanin jam'iyyar apc da jam'iyyar nnpp sai dai tun aka mai da jam'iyyar pdp a kano baya domin ko a adawar da ake gabatarwa a yanzu ba ma a maganar jam'iyyar pdp sai dai jam'iyyar apc da nnpp wato tsohuwar gwamnati da sabuwar gwamnati to mai sauraro kada ka manta ka namun subscribe sannan ka danna alamar lakin domin kawo maku ci gaban wannan labari muna godiya da irin gudunmuwar da kuke ba wannan tasha mu mai albarka wannan tasha mu mai albarka na godiya da irin wato gudunmuwa da kuke bata sai dai tana kira da kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar lakin domin kawo mana da kuma kawo maku sababbin shirye-shirye da zaran mun dora muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin